sai dai bakin amma dai ba ta ba ta shan komai ita ji ba ta sanin ba na zai da sanin ta ka miƙe kana shin sai ina mace a ce ba matsala ai ko a Lagos Allah ku a Lagos suna nan ai sun fito na gansu matan Astaghfirullah. Yau, tun jiya alƙur'an ban zauna na huta ba saboda kes ɗin fuska. tun daga abuja aka zo aka kwashe shi har can tun daga kano aka kwashe shi har abuja dan kyatsin su ne na hayaniya na cikin gida ke kuma ke zai mene ne? ta ji wani bata wani ita bata ita bata yawa da ba. Garka wuce garka wuce bakwai garka bakwai. To ina murja a ina gillan take ni mu yanzu a na akwai da muka fito ina Ba bayan gidan shawara ne ka muna turan Ha ba ne. wallahi billahi mara daga ƙarshe dai murja kunya ta gurfana a gaban Hisba, yayin da ake tuhumanta da laifuka kala-kala kamar yadda a yanzu bbc hausa ta wallafa wannan labari a shafinta yayin da take cewa rundunar Hisba a jihar kano ta ce ta kama shahararriyar 'yar tiktok din na murja ibrahim kunna da laifin wallafa wasu abubuwan da ba su dace ba da kuma waɗanda ba na musulunci ba a shafinta na sada zumunta na tiktok makonni biyu da suka gabata hizba ta kaddamar da farautar wasu 'yan tiktok guda shida waɗanda suka ce suna sun saba wa ka'idojin musulunci a kullum a wajen amfani da kafafen sada zumunta kakakin hisba lawa fage ya shaida wa bbc cewa an kan murja ibrahim kunya da wato sanyin safiyar talata tare da saurayinta jami'anmu sun kama ta ne da karfe ɗaya na rana a gidanta tare da saurayinta wanda shi ma yana tare da mu a baya dai makwabtanta sun kawo mana korafi game da halinta yanzu haka dai muna kan bincike kafin a ɗauki mataki na na wato ainihin gaba in je su ana zargin murja da yin amfani da kalaman batanci da rashin kunya a cikin bidiyon ta wanda dubban mutane suke kallo wanda ake ganin cewa zai bata tarbiyyar al'umma da dama musamman yara kanana masu tasowa musamman yaran da iyaye suke kokarin sun zama mutanen kirki amma dalilin irin bidiyoyinta da ire-irenta yana da bara barazana zuwa ga tarbiyyar da ake yi wa yara a gidaje ana zargin murja kunya da yin amfani da kalaman batanci da rashin kunya bata ce uffan ba kan wannan zargi amma dai an ganta a wani faifan bidiyo da ba a tantance wato ainihin bayyanarsa ba yana yawo a wato shafukan sada zumunta tun bayan kamata a bidiyon an jiyo tana cewa ba ta saci komai ba tana cewa ita ba sata ta yi ba kamar yadda muka samu ku bidiyon a farkon wannan jawabi kuma ta gode wa Allah akan hakan tunda ita ba barauniya bane wanda mutane suke bayyana cewa ta manta irin abubuwan da take ma sun ma fasata illa domin kuwa abubuwan da take yana fasata a ubangiji kuma yana ruguza tarbiyyar al'umma kuma akan samu dabban mutane suna koyi da irin ta da dama dai mutane sun sha jan hankalin ta kan cewa ta daina ruduwa da masoyanta don za su iya kaita su baro sakamakon irin abubuwan da take yi a kafar sadarwa wasu ma suna bayyana cewa ita murja kunya akwai alamun taɓin hankali tare da ita sakamakon irin abubuwan da take bayyana a kafar sada zumunta domin ta taɓa bayyana yanayin cewa tana da aljan wanda aljanin sun motsa mata ta kan abubuwan da bai dace ba wannan da ya biri ya yi kama da mutum saboda abubuwan da take ya wuce iyaka ya kuma wuce ƙa'ida. kuma ana ganin abin ya zama tamkar wuta ne da kuma wasa da rayuwa kano dai na da mafi yawan al'ummar musulmi kuma a tsarin shari'a na musulunci yana aiki tare da tsarin dokar jihar wannan lemarmari yanzu dai a wasu jawaban yana kara bayyana mana cewa an yi kokarin gabatar da murja zuwa ga kotu domin yanke mata hukunci tun a baya dai an bi ta da lalama da kuma girmamawa da kuma wa'azi da nasiha amma ta sa kafa ta shure wannan nasihar da wa'azin da aka yi mata duk da an ganta a wani bidiyo tana faɗin dalilin da yasa take shure duk abin da ake gaya mata a inda ta bayyana cewa daga cikin dalilan da yasa ba ta jin maganganun mutane da shawarwarinsu tsinuwan mutane ne ya yi tasiri a kanta domin da sun roƙa mata shirya tuntuni da ta shiryo, amma sakamakon mutane sun gama kwashe mata albarka da ya mata ruwan tsinuwa da tofin alasi ne ta ce wannan yana daga cikin dalilin da yake tabbatar da cewa ba za ta iya shirya ba gwamnati ci gaba da yin abin ta har zuwa ran da Allah zai karɓi ranta ma'ana ta dai bi tsammani daga samun shiriyar Allah duk da kasantuwar ana ganin maganar nata kaman gaskiya ne kan cewa ya kamata duk abin da mutum zai yi a roƙa masa shiriyar Allah amma sai dai masu tufin alasinan sun fi yawa sakamakon irin abin da take yi din a yadda wasu ke ganin maganar ta ba hujja ba ne domin tuntun ya kamata gane cewa ita ya mace ce bai gajeruwar rayuwa wanda ake ganin cewa nan da 'yan shekaru kaɗan ko babu mutuwa tauraron ta ka iya yin ƙasa saboda tsufanta ko kuma dishewar duk wani abin da yake ɗaukan hankali a tattare da ita wannan yasa mutane suke ganin cewa ya kamata ta shiga taitayinta ta makanta gyamun laini an shaidai ganin dai murja kunyan dai idan an yi rashe-rashe na mutuwa a cikin harkokin nasu a ga ta fito tana yin kuka shale-shale da nuna cewa ta tuba. amma daga baya bayan kwana biyu sai ta koma mafi munin halayyar da take aikatawa wanda ya sha sa mutane suka dinga ɗebe tsammani daga irin samun daga samun shiryar wannan baiwa Allah duk da dai shirya ta Allah ce to yanzu dai ana nan ana dakon tsammanin wani irin mataki za a ɗauka kanta domin ya zama izina ga sauran wa'inda suke koyi da ita ko kuma wanda suke goya mata baya duk da kasantuwar ana ganin cewa ta samu daurin yindini a ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano wanda hakan ka iya zubar da kiman gwamnatin. sakamakon kokarin yaƙi da barna da ake da kokarin tabbatar da shari'a musulunci mai cike da adalci to zuwa dai yanzu dai wadatar kunya tana hannun jami'an hizba wanda ana na ana gudanar da bincike da kuma abubuwan da ya kamata a yi wanda yake na daidai da laifin nata a gefe guda kuma jaridar aminiya ta saki wani hoto a inda ta bayyana wuraren da aka ajiye murja kunya kafin gabatar mata da shari'a kamar yadda za ku gani ta rubuta a kafan nata ta cewa halin da murja ibrahim kunya ke ciki a yanzu yayin da ake jiran alkalan da za su saurari karan nata sakamakon irin laifin da ta aikata ko ake tuhumanta kai wanda yanzu zuwa yanzu ana wato ainihin dakon wannan shari'a ko yaya abin zai kasance mutane dai kowa na ta faɗin ra'ayoyinsa game da lamarin yadda murja kunya ta samu kanta a ciki amma galibi mutane ba sa faɗin alkhairi a kanta wanda yana wannan ka iya jifa rayuwarta cikin mummunan yanayi a yadda mutane suke ta allah wadai da irin halayyata kuma suke murnan cewa an kama ta a yadda suke cewa sun rabu da alaƙaƙai wannan ya isa mutum ya zama ya yi ya nemi darasi ya ko kuma koyi darasi a rayuwarsa kan cewa haka nan fa in ka mutu irin abin da za a rika faɗa kenan sakamakon irin munanan halayyar da suka bayyana maka ta da dai kasantuwar kunya ya ce wacce take musulma ko mai laifi tana buƙatar addu'a sama da tsinuwa kamar yadda wasu mutane suke bayyana a ra'ayoyinsu kan cewa ta samu kanta ne a wani irin yanayi da ake samun wasu shedanu suke goya mata baya kuma suke ɗaukar nauyinta kuma suke taimakonta a da take bayyana wasu abubuwan da ya saba wa addinin musulunci kuma akwai wa'inda ake ganin cewa suna gaba da addini da kuma shari'a wa'inda suke ƙara ɗore mata gindikan kan abin da take yi To ko ina kuma a kwana game da sauran 'yan TikTok ɗin da aka ayyana kan cewa ana neman su wanda sun kama wajen so shida. Daga su akwai G-Fresh bayan haka sannan akwai wani wanda ake kiransa mai shirya suna daga cikin mutanen da Hizba ke neman ruwa a jallo. Koshin Hizba ta yafe musu ne ta kama murja kunya ko kuwa su ma dai akwai target ɗin cewa za a kama su. Duk da kasantuwan wa'incan ɗin sun nuna nadamar su da kuma nuna maganganu waɗanda suke na girmama zuwa ga hizba ita ne ta faɗi maganganu wanda ba su dace ba a inda ta bayyana cewa ai hizba ta san inda take inda ta niyan kama ta da ta zo ta kama ta ashe dai ta lala suka masa mai shi ya dai tuni ya bayyana cewa shi kan ba dan kowa ba ne. kuma shi maraya ne kuma yana roƙon hizba ta yi masa afuwa a inda shi kuma jifresh ya ci gaba da harkokinsa ko sauraron ma hizban bai ba a inda shi ma ya bayyana a ra'ayin nasa kan cewa ai shi hizba ba bakon zuwansa ba ne. kuma lokaci bayan lokaci yakan je ya gana da su don haka ya mai da abin shi ma wasa bai ɗauki abin da muhimmanci ba shine dai mutane suke ta magana kan cewa to ina aka kwana batun kamo sauran ko sai an jara an ji hukuncin da aka yi wa marja tukunna sannan sauran su ma hukuncin nasu zai biyo baya to muna nan dai muna bibiyan wannan shari'a duk abin da yake wakana an kuna bibiyan wannan shafi to za ku ji duk abin da yake wakana kuma za mu kawo muku hakikanin da hakikanin abin da za a yanke na wannan hukunci kuma insha Allah ta'ala ba za mu saba alƙawari ba